kimanin makonni biyu kenan hukumar alzai ta jihar kano ta yi helar cewa dukkanin manyata da ba su sami sukunin sauke faradi a bana ba bayan biyan kujerun aikin hajji su garzaya shalkwatar hukumar domin dawo musu da kuɗaɗensu. idan alhaji ne ya biya kuɗin paket ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin haji ba za mu wasa kuɗinsa 100% amma ga waɗanda suka je aikin haji suna da refund na kusan dubu hamsin da ɗan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu wannan daga cikin kuɗi na gundarin aikin haji ne akwai gibi na kusan kwana hudu da ba su ba a ƙasa mai tsarki akwai magana ta reform ko kuma biyan kuɗaɗe na abincinsu da muke magana da ita hukumar alhazai ta ƙasa wanda za ta dawo mana da su alhaji muhammad abba dan batta kenan sakataren zartarwa na hukumar alhazai ta jihar kano sunana umar ibrahim daga karamar hukumar kunci na biya naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar kuma na zo na buƙaci kuɗin nan sun damun da kuɗi na an bani cek na kai banki a yanzu magana da nake gaya ma haka sun saka mun kuɗi na yanzu kuɗi na naira miliyan biyu da rabi da na bayar haka suka dawo min da kuɗi na daidai wa daidai yanda na biya haka aka damun da kuɗi na kuma cikin kankanin lokaci suna na ishaq aminu tijjani na biya naira miliyan biyu da ɗari biyar na matar abokina ma dan gashi yanzu gashi na karɓi rufon zan musu tandirin checkbook da aka bani zan je in kai banki na kai banki kuma za su sa a account ɗinta sha Allah rabbi muna sa rai in an ce a dawo a sake biya za mu dawo mu kuma biya da yadda Allah Wasu daga cikin maniyata kenan da hukumar alazai ta jihar Kano ke maidowa kuɗaɗen kujerunsu saboda rashin samun sukunin sauke faradi a bana. Kimanin maniyata dubu ne daga jihar ta Kano ba su samu zuwa aikin hajjin ba saboda tangarɗa da aka fuskanta daga kamfanin jiragen sama na azaman wadda shine hukumar alazai ta najeriya ta baiwa kwangilar jigilar alazan na jihar kano duk da cewa an shiga mako na biyu da helar dawo da kudaden ga maniyata amma a iya cewa ya zuwa yanzu kalila ne daga cikin su suka nuna sha'awa akan haka. mun biya sama da mutum ɗari uku kuma har yanzu yana helanta ga duk wanda ya biya kuɗi wannan hukuma yake da bukatar ya karɓi sa kofa a take ya kawo kuma Allah da cikin ƙasa da awa 24 zai ga kuɗinsa a cikin sa kai da yawa waɗanda suka zo muka ba su muka cike suka ce a riƙe su har zuwa wannan shekara mai kama idan Allah ya amince mutum ɗari bakwai su waɗanda suka samu biza ba su samu tafiya ba muna da kusan mutum ɗari takwas kuma a ƙasa waɗanda suka ba da deposit na miliyan ɗaya da dubu a matsayin mataki kuɗi na ajiya a cikin waɗannan waɗanda suka kusan mutum ɗari takwas ina tan har a zuwa yanzu ba su wuce mutum sittin da biyu ko da uku waɗanda suka buƙaci a ba su kuɗaɗensu ba. sai sakataren hukumar alazan ta jihar kano ya ce sun koyi darussa daga ƙalubalen da suka fuskanta a bana kamar yadda ka sani kowace shekara da irin kalubale take zuwa ka kuma dukkan abin da ka sani a rayuwa kusan ya zama darasi da mu da kuma ita hukumar kula da aikin hajji da umara ta tarayyar Najeriya kuma insha Allahu karim da mu da su Allah da za mu yi kokarin wa dukkan irin kalubale da aka fuskanta insha Allahu karim kadan daga cikin kalubalen tursasawa da zaben mana jirgin da mu ba shine tsarin mu ba kuma bai dace ba kuma al'adai ta ce dukkan visa za ta zama under control nata kuma dole sai an je can kuma su za su ba da password wanda aka shaƙe mu ya zama to ba mu samu visa ba sai da karshe Alhaji Muhammad Abba ɗan batta kenan sakataren zartarwa na hukumar alazai ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.